Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. a jiya juma'a ne majalisar wakilan amurka ta amince da shirin bayar da tallafin dala biliyan 45 ga kasar ukraine matakin wani bangare ne na kudirin dalar amurka triliyan guda da digo 66 da gwamnati ta bayar wanda majalisar dattawa ta tabbatar da shi kwana ɗaya kafin nan yanzu kudirin zai kai ga shugaban amurka joe biden don sanya hannu ya zama doka wannan tallafin ya biyo bayan taimakon da amurka ta aike wa kasar ukraine na kimanin dala biliyan hamsin a baya wannan matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kawo ziyara a washington a wannan mako bayan da ya koma kiev zelensky ya dage cewa sojojin ukraine suna aiki zuwa kai ga samun nasara duk kuwa da hare-haren atilari da na rokoki da rasha ke kaiwa ta sama babu kakautawa a kan ukraine zelensky ya yi alkawari a kan telegram cewa za su shawo kan komai ya kuma ce mun dawo daga washington da wani abu da zai taimaka sosai zelensky ya gode wa biden da majalisun amurka da irin taimako da suke baiwa ukraine a yakinta da rasha mutane uku ne suka mutu wasu da dama kuma suka jikata a tsakiyar birnin paris a jiya juma'a a lokacin da wani mutum ya buɗe wuta a kusa da wata cibiyar al'adun kurɗawa da sauran wuraren kasuwanci 'yan sanda sun kama wanda ake zargi da harbin mai shekaru 69 ofishin shigar da kara na birnin paris ya ce an sako mutumin kwanan nan daga gidan yari saboda kai hari kan sansanin bakin haure shekara guda da ta wuce masu bincike na duba ko akwai wata manufa ta wariyar launin fata da ta kai ga harbin 'yan sa'o'i kalilan bayan kai harin an samu rashin fahimta a unguwar da ke cike da cunkoson jama'a yayin da al'ummar kurdawa ke ta rera takin nuna adawa da gwamnatin turkiya sa'annan 'yan sanda sun harba barkonun tsohuwa don tarwatsa jama'an da suka firgita shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya mayar da martani a shafinsa na twitter macron ya ce kurdawan faransawa na fuskantar mummunan hari a tsakiyar birnin paris muna ta yi waɗanda lamarin ya shafa alhini mutanen da ke kokarin rayuwa da iyalansu da kuma masoyansu masu gabatar da kara na kasar spain sun dakatar da bincike da suke yi akan mutuwar bakin haure sama da 20 a watan yunin da ya gabata akan iyakar morocco da birnin malila na kasar spain a wata sanarwa da suka fitar jiya juma'a sun ce ba su samu wata shaida da ke nuna aikata laifi da jami'an tsaron spain suka yi ba masu gabatar da karin sun ce sun shafe watanni shida suna bincike akan abin da ya faru lokacin da ɗaruruwan bakin haure da wasu alƙaluma suka ce sun kusan dubu biyu suka mamaye shingen iyakar melila da ke arewa maso yammacin afirka daga bangaren moroko a ƙoƙarin su na isa ƙasashen turai akalla bakin haure 23 ne aka rawaito a hukumance sun mutu ko da yake kungiyoyin kare hakkin bal'adama sun ce adadin ya fi haka masu gabatar da kara na spain sun ce ba za a iya yanke hukuncin cewa halin jami'an tsaron spain da batun ya shafa ya kara barazana ga rayuwa da jin daɗin bakin haurin ba don haka ba za a iya gabatar da wani laifin kisan gilla a kansu ba 'yanci ranin da sun kasance masu fushi da tashin hankali in ji sanarwar masu gabatar da ƙarar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe mayaka boko haram guda biyar masu ikirarin jihadi tare da raunata sojojin niger guda biyu a wani gumurzu da aka yi a kudu maso gabashin niger a kusa da iyakan najeriya a cewar hukumomin yankin ajiya juma'a sojojin sun yi aron gama da mayakan jihadin ne a garuruwan bage da cingo da ke yankin difa a ranar alhamis in ji majiyoyin muna da mutum biyu masu ƙananan raunuka a ɓangarenmu mu kuma a bangaren abokan gaba an kashe 'yan boko haram guda biyar in ji sumain yunus wanda aka nada shi a matsayin gwamnan jifa a watan jiya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a wannan mako za mu duba wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a sha'anin tsaro wanda a yau za mu ɗunguma yankin tafkin chadi. Shekara na takwas ban yi noma ba, ni manomi ne, sana'a na noma da kiwo. Wallahi alhamdulillahi bana na yi noma, na samu masara, na samu wake. to shine ni kuma da na je abuja sai na yi magana da shugabanninmu shi babban hafsa na mayakan gaba daya general irabo da kuma hafsan hafsoshi na soja laftanan general faruk yahaya to sai suka taimaka kuma suka bani motoci suka ce to tunda wayannan suna aiki tare da mu kuma muna jin daɗin aikin kuma ma kirawan ma da suke a najeriya ne ko da yake a kan iyaka ne sai suka bani wasu kayayyaki na je na ba su wayannan sojojin. To madalla. A cikin wannan shekara mai karewa ne al'ummu daban-daban da ke yankunan tafkin Chadi ke ci gaba da kukkumawa garuruwansu na asali bayan da tarzomar Boko Haram ta raba su da gidajensu. Wanda na ɗaya daga cikin garuruwan kan iyaka da ke tsakanin Najeriya da Kamaru da a baya mutan garin suka watse biyo bayan aika aikar 'yan ta'adda na boko haram a halin yanzu sun kokoma gida babban kwamandan rundunar dakarun kasashen yankin tafkin chadin manjo general abdul khalifa ibrahim har ma ya ziyarci wannan gari. iyayen ƙasa kuma sun yi jawabi. Sunana Abdulrahman Abubakar, district head na Kirawa. Mun gode wa Allah. Yau sojojin Janta Sport shekaran su ɗaya a garin nan. Mun gode wa Brigade Commander na Goza. Don kowane sati sai ya zo ya zagaye Kirawa. Ya duba lafiyan Kirawa ya Kirawa yake. Tun da Allah ya mayar da mu yau shekara muna nan a kasan Kirawa. Ba abin da ya faru da mu kuma muna nan lafiya muna kwana muna barci ba taɓa ka mana hari ba muna fatan kuma Allah ya kiyaye na gaba. Sojojin da su suna nan Allah ya musu albarka suna nan tare da mu duk abin da suna yi da shawara na da shawaran su in mun ga mugu ma muna gudu mu gaya musu ga abin da yake tafiya kasan mu ga abin da yake tafiya a take kuma za su doki mataki ba su taba yi mana mushkila ba tun da suka zo garin nan yau shekara muna nan muna zaman lafiya da su to alhamdulillah kuma muna kara zaman lafiyan kuma muna son zaman lafiyan har yanzu don kara nuna yadda zaman lafiya ke kankama kasuwanni sun fara ci sosai ranka daidai yau mun bude kasuwan kirawa yau kasuwa hudu da muka bude dama aka fara bai wuce mutane arba'in ba amma yanzu ya fi mutane ɗari uku suna zuwa kasuwan kirawa. Kazalika a bangaren harkar noma ma haka batun yake. alhamdulillahi shani noma ranka daidai shekara na takwas ban yi noma ba ni manomi ne sana'a na noma da kiwo wallahi alhamdulillahi bana na yi noma na samu masara na samu wake amma sai da aka fara tukuna no abin nan amfanin mu yayi kyau a gona komai da komai daga baya kuma boko haram sun zo sun fara suna kakarye mana masara suna cicire mana waken sai na kira civilian gtf and vigilante hunters sai muka je wajen captain leon lokacin da yana nan na ce ga halin da talagogi na suna ciki kowane wayewan gari yana tura mana sojoji guda goma sha biyar za su tashi daga nan da kafa za su zagaye duk inda muna noma wannan suna neman yaran nan to ubangijin allah kuma allah bai kada su ba to a kwanan nan ma gaba da jimini akwai inda an je yanke itace muna so ne filin ya zama a yi yanka itacen ya zama flat ba ma son mugu ya ya zona a ciki to da ikon allah to yara din sun shiga inda bai dace su shiga ba to amma in dai kwana ya kare ba dabara sai da aka kashe daya a cikinsu amma a take da aka kashe daya vigilantian hunter da civilian gtf da sojoji bai wuce minti biyar ba sun je wajen sun je sun zagaye wajen sun yi kwana biyu suna neman su ba su same su ba a gaskiya mu kam mun ji dadin aiki da su kuma har yanzu muna kan jin daɗin aiki da su to alhamdulillah brigade commander ranka daidai na goza yana ba mu shawarwarin da yana kara mana kuzari a cikin garin mu eh, alhamdulillah kuma ni ina kwana ina barci a cikin gidana ba fargabana alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode muku salamu alaikum yanzu mutane nawa suka dawo kawo yanzu yanzu haka wannan mutanen da suka dawo cikin garin kirawa ina da mutane dubu biyar da dari uku da sittin da biyu duk da waɗannan nasarori hakimin na kirawa ya ce suna ɗan fuskantar kalubalen ababen more jin daɗin rayuwa har yanzu kuma mu mutanen kirawa muna neman taimako akwai wayanda sun yi noma ruwa ya cinye gonakinsu wayansu kuma wuta ya cinye gonakinsu har yanzu muna neman taimakon abinci kuma har yanzu mutane na wayanda suna kyan cameroon suna dawowa har yanzu kuma suna kasa dawowa ba dalilin komai ba ba su da gidaje ba su da gidaje to muna neman taimako a wajen gwamnati ba na blog ba ko da laka ne a dan bamu a gina mana a buga mana duk mutanen mu za su dawo to alhamdulillahi damuwan mu a cikin kirawa muna jin yunwa har yanzu abinci bai ishe mu ba wajen kwanciya talagogi na ba su da shi wallahi muna wahala har yanzu wayansu suna dakin titi kuma har yanzu an zo an huda mana ruwa ruwan da aka huda ma mai ta'ali ya zo ya da bohol guda uku bohol guda uku wannan face a kofa na in yayi minti biyar zai yanke har yanzu ba ruwa a ciki amma sauran guda biyu din ba hada ba akwai wanda kuma hasa frep ya tona shi ma har yanzu bai kawo kayan da a zo a hada a yi amfani da shi ba kudu kuma yanzu a cikin garin nan karfe shida yana yi muna cikin duhu to muna neman taimako a wajen ku kuma a wajen gwamnan mu na borno don allah don annabi a kawo mana sola a dan daddasa mana a garin mu din insha allahu. zamu za mu samu dan aske ko mugu zai zo ma za mu ya mu gane shi wannan hanyar mun nan akwai wanda bos kwalabati namu babban kwalabati kafin ka so sabon gari shine inda yake bamu mushkila na shiga cikin gari a damuna muna shan wahala kawo kayan abinci to shine mu na cikin gari daga bisani na tambayi babban kwamandan rundunar kawancen dakarun kasashen yankin tafkin chadin wato mnjtf janar ak ibrahim ko a halin yanzu me ake ciki? To na gode uh, Malam Hassan wato na kai ziyara a nan wurin a Kirawa. Kasan yadda ka sani Kirawa na kan iyaka da Najeriya da kuma Kamaru ba nisa sosai daga garin Fulka da Goza. Da gaskiya ba mutane a garin domin uh, wayannan mutanen Boko Haram ya sa mutanen garin duk sun gudu sun koma Kamaru. To uh, kuma sun yi wajen shekaru bakwai bakwai nike gani ba sa garin to da aka zo dai sai aka yi yarjejeniya multinational joint tax force sojojin kamaru wanda suke aiki karkashi na aka kai su a wannan garin na kirawa yanzu wajen shekara ɗaya kenan suna nan suna aiki kuma suna haɗa gwiwa da ƙarfi suna aiki da sojojin najeriya na operation haɗin kai wanda ke fulka da wajajen goza da wajajen ungoshi so suna sintiri a wannan wuraren kuma gaskiya tun da aka fara wannan abun sai dai mu ce alhamdulillah abubuwa sun gyaru dai za mu ce domin mutane sun dawo yanzu ana ana noma ana sufuri mutane na zuwa su kawo abinci su kawo kayan dai na abubuwa dai haka dai da za a yi na kasuwanci to yadda muke kenan yanzu to ko ba ga ji daga bakin mutanen garin general ak ibrahim ya kuma duba sansunan dakarun kasashen tafkin chadin da ke wannan yanki to da na je wannan gari na kirawa kwanakin baya sai na ga aikin da suke yi kuma na ji daɗin aikin na yaba musu sojojin mngtf din suka gaya min cewa inda za su samu ƙarin kayan aiki motoci da sauransu zai taimaka ya kasance suna aiki sosai to shine ni kuma da na je abuja sai na yi magana da shugabanninmu shi babban hafsa na mayakan ƙasa gaba ɗaya general irabo da kuma hafsan hafsoshi na soja laftanan general faruk yahaya to sai suka taimaka kuma suka bani motoci suka ce to tunda wayannan suna aiki tare da mu kuma muna jin daɗin aikin kuma makirawan ma da suke a najeriya ne ko da yake a kan iyaka ne sai suka bani wasu kayayyaki to shine na je Uh, ranar laraba wato sha hudu ga wata kenan sai na je can kirawa na ba su wayannan sojojin kuma da na je shi uh, general officer babban officer na 7 division uh, major general sha'ibu shi ma ya zo kuma na je da mataimaki na general blama dan kamaru da kuma commander na sector na daya na mnjtf ana ce mishi colonel teocup duka muka je muka ba su wayannan kayan yakin da aka kawo motoci motocin yaki da muka gama kuma sai muka shiga gari muka zagaya muka zauna da mai eh, shi mai anguwan muka yi muka tattauna to a takaice dai an samu ci gaba fiye da da uba ba haka ba tunda suna nan shekara ɗaya ba wani matsala sosai dangane kuma da koken mutanen garin na kayayyakin mora jin daɗin rayuwa ga abin da babban kwamandan ke cewa. To, amma ka san mu sha'anin tsaro ne za mu iya yi, amma maganan abinci, maganan hanya, maganan makarantu da sauransu. gwamnati ne za su zo kuma za su zo su yi wa'annan aikin kuma muna nan muna magana muna gaya masu ma gwamnatin an yi kokari sosai amma kuma ana so domin akwai dubban mutane wasu suna kamaru wasu suna wasu wuraren a maiduguri a wasu wurare suna so su dawo garinsu kuma wuri ne mai albarka sosai Allah kuma allah yadda za a yi nasara na gode. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuma cikin wannan shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa da gidan rediyon muryar Amurka BOA. daga talabijin mallakar jihar bauchi wato batv wadda nisa lisu bala haluru zan gabatar shirin a yau zai duba a tarihi da al'adar garin nan mai tarihi a masarautar bauchi har ila karamar hukumar bauchi mai suna inkil Shirin ya samu zantawa da wakilin tarihin Bauchi Alhaji Ado Ɗanrimi. Wakilin tarihin masarautar Bauchi ko za ka gaya mana shi kuma tarihin ƙasar ko kuma garin nan na Inkil a masarautar Bauchi. To shi Inkil wani gari ne wanda Malam Yakubu ya kafata. A ah, lokacin da ya bar guni ginin dutsen wurin jikena. bayan ya turun a 1804 1804 ya dawo gune zauna har zuwa 1806 bayan jihadi kenan bayan an fara jihadi lokacin to yana inkil da ya je 1806 ya je zauna a inkil amma a wani tari an ce dan uwansa sa'adu dosa wato sarkin turin kenan shi je masa bukoki guda 60 a turin a inkil kenan hmm. ya ce ya je zauna amma lokacin babu kowa a wajen babu mutane babu kowa a wajen fili ne kawai hmm. kuma ainihin inda mala yakubu ya zauna din daidai idan ka zo shiga inkil akwai inda ka zo hanya rubu ne yabo jinji wani kuma zai ka har kwata to dan wannan tudun a hmm. wajen mala yakubu ya zauna shine ainihin settlement inda ya zauna na farko a wajen hmm. to akwai kasan yana inkil ne mutane suka rinka zuwa suna masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubaya'a ana zuwa ana masa mubaya'a shi mala yakubu ina in kilne aka je aka sake eh, gayya aka je aka ba nemi shawarar yadda za a kafa gari yana in kilne aka fara fita yaƙi yana in kilne ya aka fara masa mubaya'a ya fara ba da sarautu yana in kilne aka fara sallan juma'a da wa'azi da sauransu mai karfi domin a da kawai yakan fita ne a ɗan zaga garuru ana musu wa'azi eh, ba wai wanda za a tara mutane da yawa ba hmm. to yana intanet da ya fara wa'annan wara to akwai daga cikin wasu harɗo harɗo a lokacin wanda suka suka ta jihadi akwai harɗon ɗewu wanda idan ya zo yakan ce mi wari in kire hmm. mi wari in kire wato na ina gaya malam yakubu ke malam yakubu mi wari in kire hmm. wato na zo ne mai hira amma hira ba wai hira irin na shirita ba hira irin na na ilimi wanda kamar daukan darasi da wa'azi da karatu da sauransu to yana amfani da wannan kalma na ce mana ya komi wani inkiri to daga wannan inkira din aka samu kalmar wannan suna inkil. Hmm. to ya zo na wajen har tsawon shekara shida daga wajen ko baya nemi shawara wajen shehu usmanu dan hodiyo hmm. ta game da hullahu yake ce masa a ya ba shi shawara akan ya je ya kafa wani garinsa hmm. to shine ya ya kafa masarautar bauchi to lokacin da ya tashi je bar inkil to tun da kaga gari ne wanda mutane suka zauna a garin ba zai yi a bar garin haka gaba ɗaya ba mm-hmm. sai da yake akwai fili waje ne mai dausayi haka da sauransu to sai wajen ya zama kamar gona haka gandu na sarki ya zama to wayanda ake ajiye su a wajen galibin su wani sai kula da wannan gonakin ne da sauransu kuma a lokacin da aka zo a wajen lokutan har barin sa yankile koma ya kafa garin bauchi a lokacin ya bar al'amuran sarautar garin na gaba daya a hannun ɗaya daga cikin fadawansa wanda ake kira ɗan rimi wanda kusan a lokacin ma shi yake da sarkin inkil wanda duk wanda aka ga ya dace da yake duk gandayen sarki wato wajen da ake noma a sarki na hannun ɗan rini ne hmm. to shi inkil din ba a kiransa da gandu da yake an riga da an sa masa suna to sai ana kiransa sai shi ke da wannan salafa da sauransu kamar wani kabilu ne su kuma suka zauna wurin kuma wanda suka kawo wannan gari to shi wanda ya kafa gari kan mala yakubu ne haka to kuma ita bauchi lokacin da aka kafa ta a kasancewa shi malam yakubu yana daga cikin sarakunan gabas wato sarakunan kamar yadda hausa suka ce sarakunan hausa bakwai saboda shi usman ya raba san gida biyu hmm. yammaci ya ba mu abdullahi gabashi ya ba mu muhammadu bello to shine sai ya zama to shi ma yakubu na cikin na cikin sarakunan gabashin daular usmaniya ne hmm. wanda kuma galibin su hausa suke yi to shi ya sa yakubu ya zaɓi harshen da za a rika a masautansa da zama harshen hausa hmm. shine harshen masautansa maimakon a ɗauki eh, garancin ko a ɗauki kanuri ko a ɗauki fulani ko wani abu da sauran ɗauki harshen hausa zama shine harshen masautan saboda duk wasu masu sana'a malamai masu aiki yan kasuwa inda zai samu su yawanci a ƙasar hausa ne ya zama to ya ɗauki harshen hausa ya zama harshen masautan gaba daya to shi yankin galibi ma'aikata ne ake zuwa ajiye su a wajen su rika aiki ma'aikatan fada ma'aikatan fada ma'aikatan sarki babu wani harshe wani yare mm. da a cewa su ne masu yaren yankin waje ne wato na nufin kaman akwai wannan yara a nan akwai wannan yara a nan akwai wannan yara nan sa daga sautin inkil gaba ɗaya babu wani wanda aka an ta fi gado gado gado gado a zuriya ɗaya gaba ɗaya wannan ga yayi wannan ga yayi wancan yaren yayi wancan yaren wancan yaren akan naɗa shi ne kawai bisa waye zai biya masa ta bukata. Eh. Akwai yarurruka da dama kenan. Akwai yarurruka da yawa wajen. Eh. Kamar su ma menene suka fi shahara a wannan gari? noma noma ne noma da kiwo noman da shine babban sana'ansu a wancan lokacin kuma har yanzu idan ka duba yanayin wajen inkil ai dausayi ne mai rike ruwa yawa waje ne na noma dausayi ne na noma saboda da duk wajen gonan mala yakubu ne bayan ya bar inkil ya kuma bauchi sai wajen ya mada shi gona kawai duk gaba ɗaya gona ne a wajen saboda haka wanda aka fi aka a wajen kawai masu kula da gonakin ne eh. kamar ina nisan inkil da garin bauchi shi kuma bai wuce kilomita shi ma bai wuce kilomita biyu ba zuwa uku daga cikin garin wasu da ganuwa ba ya wuce kilomita biyu zuwa uku alhaji sani abdullahi shine sarkin inkil ya ce duk da kusancin garin da cikin garin bauchi hakan bai hana su fama da matsalolin rashin abubuwan more rayuwa ba kowane rayuwa yana da nasa kalubalen babban kalubalen da muka fi fuskanta a nan inkil gaskiya shine yadda muke samun ainihin karuwan eh, matasa kuma ya zamo ba su da ainihin ayyukan yi kuma ah, kaga dai ga mu ga fadin jiha amma muna da karanci musamman na eh, makaranti kaga dai yadda allah ubangiji ya azarta mu da yara a nan gari inkil ga wannan abun ta da hankali ne kwarai da gaske saboda haka muna kira ga hukuma da a dube mu musamman abin da ya shafi hidiman makaranti ne da kuma abin da ya shafi hidiman kiwon lafiya. A madadin hukumar gudanarwar gidan talabijin mallakar jihar Bauchi BATB daga dan rediyon muryar Amurka wato BOA da ke Washington DC. Ni Salisu Bala Handuru don shirya na gabatar ke cewa ta lafiya. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.